Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ne wa dukkanin musulmai kuma ne wa mabiya maza da mata fatan alkhairi na duniya baki daya. Sunana Jamila Dan Guda Kabo suna mika godiya ga dukkanin musulmi na duniya kuma ina mika roko ga mai girma gwamna na jihar Zamfara wato Dauda A lawan dare a wannan bisa abubuwa da ya faru tsakanina da shi to ina ba shi haƙuri kuma ina ba dukkanin mabiyan gwamnatin haƙuri gaba ɗayansu da fatan Allah ubangiji huci zuciyarsu wannan abu shine na farko kuma shine na ƙarshe end of the end insha Allah kuma ne kowa da kowa fatan alkhairi wannan abu da wannan abu da ya faru ba zai ƙara faruwa ba kuskure an riga an yi kuma muna neman gafara da sauki ga dukkanin shugabannin da muka fata ko kuma shugaban da muka fata gaba ɗaya ne masa fatan alkhairi Allah ubangiji ya kiyaye gaba ina mika roko ko kuma ina ci ina ban hakuri ga mai girma gwamna wato dauda lawan dare ina neman afuwa gare shi ina ƙara neman afuwa gare shi ina neman afuwa gare shi da shi da mabiyansa gaba daya ga abin da ya faru tsakanina da shi ko kuma da gwamnatinsa ina neman afuwa ina ƙara neman afuwa abin da ya faru ba zai ƙara faruwa ba